الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الغني الغفار من علم ما كان وما يكون وما سيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل لهذه الأمة أعياداً تجتمع فيها على ذكره وشكره وتوحيده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله داعي الناس إلى محبة الله وصلة الأرحام آه، وتزاور الإخوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ما بعد فيا عباد الله خطبتنا اليوم تدور حول فضل الزيارة بين المسلمين في أيام العيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى سبيل الفلاح وسبب النجاح في الدنيا والآخرة والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أيها الإخوة الكرام وحراس العقيدة إن الله عز وجل شرع لهذه الأمة أعيادا كريمة تظهر فيها نعمة الإسلام ويفرح فيها المؤمنون بنعمة الطاعة وإتمام العبادة ويتبادل فيها الناس التهاني والتبارك وتزاورون ويتسافهون وإن من أهم ما يستحب في هذه الأيام عباد الله الزاهية زيارة الإخوان في الله وصلة الأرهام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنسحك فانصح له وإذا أطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم عباد الله وفي حديث آخر إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد يا فلان قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أهببته في الله قال فإني رسول الله إليك إن الله كان أحبك كما أحببته فيه هذا الحديث صحيح رواه مسلم عباد الله فالزيارة في الله عبادة منسية وخصلة مهمة تثمر المحبة وتزيد المودة وتقوي الصلاة الاجتماعية في المجتمع وفي هذه الأيام الكريمة عباد الله يجب علينا أن نبادر إلى زيارة الأقارب والإخوان نستفتح اللقاء بالسلام وندخل السرور في القلوب ونتذاكر نعمة الإسلام والعبادة فلا تكن أيها المؤمنون ممن يهجر ويقطع ويؤرد بل كن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمن الف مألوف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف ايها المسلمون في هذه الايام الفاضله هاري بكل مؤمن ان يجتهد في الطاعه وان يكون مفتاحا للخير يزاور اخوانه ويبتغي بذلك وجه الله قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زار أخاه في الله ناداه مناد أن ابت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله فاتقوا الله عباد الله فالزيارة في الله سبب لمحبة الله ودليل على صدق الإيمان وسبب لرفع الدرجات وكثرة الحسنات عباد الله فلنحاول كل المحاولة أن نفعله فلنقتني فرصة العيد لتجديد المحبة وتشميع الكلمة ولنكن رسل خير في بيوتنا ومجتمعاتنا عباد الله دائما خصوصا يوم الجمعة صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سجر جمع سجر ما أولا هنا قوم قوة ذو الهجة يوم wanda muke bukukunan idin sallah babba sallah ta layya amma mu mukan ce babban sallah karaman sallah ba tare da cewa na azumi shine karama ba ba kuma tare da cewa a kowane gingime mai abu da aka samu idin ba a'a ba ce sai wannan shine urfi namu mu ke shi kuma urfi a shari'a idan bai contradicting addini ba ko wani abu na shari'a to babu ne. yan uwa masu girma kamar yadda muka ce unwani na kutuba dinmu shine falala na ziyaran yan uwa musulmai a wannan ko na idi kaga kamar yau gobe jibi a wannan ko shari'a ya ce naman da kake da shi ka ka sha ka yi abin da kake so to yan uwa a irin wannan rane ku ko muka ziyara ko min ziyara mu haɗu mu kai ma wani wanda muke ganin kima sa cikin al'umma mu gaishe shi shi ziyara mishi wa'azi wannan shari'a ya yarda da wannan saboda me saboda a ƙara ƙulla alaƙa a tsakanin yan uwa da sadar da zumunci ana bukata a wannan lokacin yan uwa da shigar da farin ciki a zukatan muminai idkhalar surur ala qulubil mu'minin shigar da farin ciki a zukatan yan uwa mu'mini kar ka shigar da bakin ciki kar ka ha'inci dan ka dan uwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yana fara cikin hadisin imam muslim manzo Allah ya ce haqqul muslim ala al muslimu sittu akwai wa'ansu hukuk wa'ansu haƙƙi da musulmi yake da shi a wurin dan uwansa mu guda shida number 1 idza laqitahu fa sallim alaihi in ka gamu da shi wani mitin sai salam assalamu alaikum ya akal karim shi kuma ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a wani ruwaya ne Muhammad ya ce ba za ku rabu ba sai an kankare mu laifukan ku haka annabi ya fara sana abu nabi ce wa idza da'aka fajibu in ya baka wani invitation zuwa wani program kusa ka honorin wannan invitation din ka karba da farin ciki ka je wannan bukin wasu malaman mu suke cewa Allah ya gafarta musu ko da idan ya ba gayyata ko da bid'a za a yi a wajen karban gayyatan shine sunna a wajenka sannan in ka iya sa mishi ka bashi uzuri baka bashi ba eh har in kai baka da baka da dalili cewa ba za ka je ba sai ka yi kokari ka je ka hana wannan bid'a in kusantan wa'ansu shugabanni da wasu masu du'at suke yi shi yake ba su kofa na barna ko da ka ga shugaban a tunanin ka yasa a sa'a a kai saurari ka wa'azi ka wa'azi wani su shugabannin su da taurin kai kamar iblisai wani su ba a mutu wa'azin ne yasa to ka ki ka wa'azi dole ya bin da ya ga dama kai ba za ka yi hana shi ba da haka musulmai annai muhammad da Allah ya turo shi to jaka da ɗan sako ya tsara ya ma maka yadda rayuwanka zai tafi baka ka da problem kai kawai ka bi idan ka bi ba za ka samu damuwa ba amma wallahi in ma annabi da a ke jefa mu cikin bala'i sai kullum mu mu bata mu kammu lokaci sai mun yi sakaci wani abu ya faru sai ka ga a yi ta jefa facebook a ɗauki mataki wani mataki za a dauka ba kai ka wasa kake sai mutum ta ce ai gashi an kwashe yanzu a kowane kilik na yawa a facebook a whatsapp an kwashe wasu ɗaliban ma wani makaranta a nasarawa ya ba za a kwashe ba kai me ka yi ka gaya min ya baka ji ka kwashi nasu ka yi kokarin ka shiga da su cikin addini ba kai baka yi komi ba wasu sun yi iya kuma zafin kan wani a facebook sun kuwa wazo ya gama kenan ba abin da kuma zai wani ta kai ne an gaba kowa yake zama kai shi kamar na akuya kamar yadda wasu kullum tunaninsu yanin da za su yi ma addini barna kai kuma kwanciya kake da ka samu dama kai tsata gaya min ya za ka gyara abu ya ba zai raina ka ba ya ba zai raina ka ba mun kira wani mutane muna mutu wa'azi manyan mutane na kasan nan sai suka ce wallahi ina ba ku shara a rika irin wannan abu ya ce kaga suwa ne kim kaza suwa ne kudi suka zo nema ita ba su kudi a yi kaza a yi kaza sannan suwa ne sai kira wasu manyan arna sun zo sun kawo tsari ga blueprint ɗinsu idan ka zama kaza za ka yi mana kaza ka ce ba kowa da nihilera ce ka ruwa yadda musulmai muke su da kanmu shi yasa yau musulmai da yawa lalace wanku sako za a ma wani sai canza sai canza sako za a ma wani sai canza sai kefe ko musulmi why haka manzo Allah ya koya mana wallahi za mu gane ba mu da wayo na rantsa muku da Allah ba wanda Allah yake tsoron shi ubangiji ya ce inna rabbaka la birmisa wannan da musulmi ba ke yi ba ruwan Allah da arne ba ran lahira ba arne zai buri ya zama kasa ma shau bai saba a tun da ya tsaya ta ci kwalansa zai ce zama kasa Allah ya ce kai wannan dama naka daban ne a kafirci ka zo wanda fa yake shan wuya a lahira wallahi musulmi ne ba na sai muku da Allah duk nau'in azaba da kai za yi a fasa mutum kwakwalwa na zuba a yi wallahi musulmi ne domin za ka ga manzo Allah na faɗa abin da suka yi ya ba za mu gyara ba ne shekara nawa manzo Allah ya zana sama duk annabawan da Allah ya turo a kan su daidaita mutane ba wata al'umma da manzo Allah Allah bai turo musu manzo ba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an Laha wa tanabu babu a mutane da su kawo ko ai Numbers din mutane da ke tafiya gidan bokaye ba musulmai ne? sulma ne su ne wasu ne matsayi kaki musulmai ne masu neman matsayi zai je gidan boka boka ne zai baka matsayi dala ji ne rikin kan gado na wani malamin bai ce ɗan birni ya ce wani makawai ka sami malam bai yi boka baya wanka da yawan su ba su sallah saboda sallah ne zai hana da su musu shi za ka tashi ka je sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ke in za mu yi addu'a daga muna za mu yi saboda Allah na sama ne yace kai kusanci da Allah ke da shi da kai yafi jijiyan wuyan ka da in an balle ka mutu kenan ka roki Allah to Allah zai amsa maka kai dai kawai amsa kiran Allah kai tawadu kai biyayya karka ci amana manzo Allah yace haƙƙi ne na musulmi to ka bada haƙƙi in ya san in ka ga kai sallama to wani shugaba ya ga shi sai zai kafafa sai ka fara mai shawaba zai musamman in ya gaice ka tafi wai zai san sa haka fansaha lahu in ya nemi ka sanya shi kan daidai shi da nufu tsora shi kan daidai manzala shi da shi gaje wai za a tsasa fahimi da Allah hafashin ne in ya aka shi ake alhamdulillah manzala ya ce ka gaida shi gaisan shi ne ya ramukallah ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wai da marida fa'uduhu in yi shi lafiya ta ka je ya gaida shi shi ma zuba a yi sai wani babba to babba sai da ziyara saboda zai baka bangila zai baka matsayi zai maka za zai maka wai za mata sabbahu in ya mutu bigawan annabi ne ya fada wannan ziyara yana da muhimmanci a tsakanin musulmi a wani hadisi yan uwa masu girma ruwayan musulmi wani bawan Allah ya tafi yayi tafiya zai je ziyarci ɗan uwansa sai mala'ika mala'iku Allah ya turo mala'iku ɗaya daga sai ta hanya idan za ka tafi yake wallahi ziyara kawai zan tafi wurin dan uwana akwai wani abu da ka karba hannunsa ne na kuɗi ko kyauta ko wani abu ce wallahi babu kawai domin Allah ne zan je Ya ce to kaga wani abin da ka yi? kaga wani abin da kake yin nan to Allah subhanahu wataala yana son ka ka tabbata ba wani abu da kake nima wani zai ce babu domin Allah ne sai to Allah ma yana son kamar yadda kake son shi da mutanen ne yanzu suke haka ko na Allah shi ya sa ba za ka mutu ba duk iyan da ka taɓa yi a duniya da jan kunninka da aka yi kai banza wallahi kafin in za ka mutu ka zo gadon kwanciyar nan lokacin da aka karya harshen nan gargara daga kai kawai ba zai amfani ka to duk abin da kai sakaci ce sai an nuna maka in kwaya kake sha in ɗan goge ne sai an kaushe a lokacin an jefa maka ka ga abinda za ka tafi da shi ‘yan uwa masu girma ziyara ibada ne wanda da yawa an manta da shi sau ka a dage musamman a irin wannan lokuta ‘yan uwa mu dage mazalla yana fada a cikin hadisi wanda ya zai dan uwansa mala'iku mai kira zai kira daga sama ruwayin tirmidhi ya ce allah ya baka albarka taka wanda kake yi kowane taki akwai alheri a ciki kuma an shirya maka wajen zama ta musamman a gidan aljanna kai kuma an zo maka ziyara karka yi tunanin wai don wani abu naka ba a zo maka a'a ka karbi mutane gwargudun da suka zo maka yan uwa masu girma ziyara domin Allah ba don duniya ba yana sa Allah ya so mutum kuma hujja ne na imani a zuciyar dan adam kuma yana daga darajar dan adam kuma da samun mai kyakkyawan ɗabi'a yan uwa mu yi ma wannan ɗabi'a musamman a irin wannan lokaci da muke ci ko mu yawa tawa annabi Muhammad salati yan uwa mu yawa tawa annabi salati mu yawa tawa annabi salati mu dinga ma junan mu nasiha da gyaran tarbiyya da gyaran ɗabi'a Allah wakil sarki ya fi mana Allah ya gafarta mana wannan ibada da muka ya Allah Allah ya amsa mana ya Allah muna roƙonka gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu sannan daga ƙarshe akwai wasu abubuwan da ya ta faruwa ya ta faruwa abubuwa ne wanda ɗalibin ilimi ya riga ya san shi sama da shekaru ba adadi to amma al'ada ne na kowane lokacin wani abu na festival ya zo haka ko idi karama ko babba za ka ta gani ana zuwa da ire wannan abubuwan da irin gasunan ne kamar yadda ya faru a wannan idi yau yau juma'a idi ya zo ranar juma'a ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna tattaunawa da ɗalibansu tabi'ai wasu suna tambaya kana tare da manzon Allah haka ya taɓa faruwa ya ce ya faru idi ranar me annabi ya ce abinda annabi ya gaya mana yau idi biyu ya faru ga na juma'a ga na me ga na idi to saboda haka akwai rufsa mutumin da ya bar idi bai samu zuwa juma'a ba babu wani matsala kan dan a ce lokacin da ba idi ba kawai ka ki zuwa to kai munafiki ne kai munafiki ne to amma in ranar idi ne in ba ka zo juma ba ka da matsala sai kai sallan ka na zo to wa'ansu ta ka dauki wannan hadisi ana ta rikin juma'a kai to hadisai da yawa sun zo akan na wannan qadiya wasu hadisan ba su da yawa wasu alhamdulillah suna da amma da yawan malamai abinda suka fada da aikin sahabbai shine me suna yin sallah da su. in mutum ya sallah zuwa shi zo juma'a babu laifi amma manzo Allah da ya fada ka sai ce amma mu mu za mu zo juma'a haka annabi fada duk musulmi kuma daga nassin qur'ani da hadisan annabi Muhammad an maka umarni ka bi manzon Allah ne wa ma atakumur rasul faqhu ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum duk abinda manzon Allah zai tsara ce ku bi shi to tunda annabi yake mu za mu zo juma'a to kai ma kana fatin annabi ne sai kai ma ka amma ya riga gaya maka awwala marra rufsa in baka zo kai sallar ka nazar kenan to fahimta wani suke ma sallar zar babu kawai zai kwanciyar shi daga bayan idi sai kwanta ɗaki sai la'asar wai kuma wannan wai ce topic na tattaunawa don baka yi sallah ba shi ne burjan mai tsakani da Allah duk arnan duniyar suna sallar ne wani burjan suka yi wai sai mutum ya kafa ba shi yi kyau ba zai sallah ba zai kwanta sai ka jadi ne kuma wanda annabi ce ba abin da yake jin daɗi a rayuwa kamar yaga kan shi a cikin sallah sallah da shi ne daman da kake gani da Allah gadangadan haka annabi faɗa almusalli yunaji rabbahu kai ka ci za a kwanta daki ko ba za ka yi sallah ba to kai sakaci kar ka yi sallah a zare ranka za ka musu bayani a kabari za ka yi musu bayani wannan shine ka'ida za ka tattara abin da za ka faɗa amma fahimta mai kyau shine in baka zo juma'a ba babu laifi amma dole ka yi sallan wasu malamai suka ce ko na baka je ina a zo din ba ki sallan kamin nan amma ka ce ba sallan to ba ka da wani magabaci a kai shine magana ta gaskiya umu ila salatikum yarhamukumullah